Wannan rangadi da ke matsayin wata hanyar isar da saƙon ta'aziyar al'ummar Nishar zuwa ga 'yan uwansu na karkarar Bani Bango a daidai lokacin da suke juyaye rasuwar mutane sama da sattin wani abu ne da a ɗaya ɓangare ke jaddada aniyar magance matsalar tsaro a wannan yanki da ke a kilomita ƙasa da 20 da iyakar Mali. C'est mon devoir élémentaire qui commande que dans des instants de ce genre, ya ce nauyi ne da ya rataya a wuyana a irin wannan lokaci na zaman makoki in zo da kaina in gwada alhini sakamakon mawuyacin halin da kuke ciki kun yi asarar mutane 69 su matasan ƙauyukan gundumar bani bangu nishar kaf ta yi bakin cikin mutuwar waɗannan mutane sannan ya ci gaba da cewa Je suis venu pour vous soutenir mais Na zo in kawo muku goyon baya, amma kuma na zo in saurari bukatunku, kuma na ji bayananku. Na zo da dukkan shugabannin jami'an tsaro cikin su har da shugaban rundunar mayakan ƙasa domin su ma su saurari abubuwan da za ku faɗa, su ji abubuwan da kuke bukata, kuma su ji shawarwarin da za ku bayar. Le souci de l'insécurité dans la région de Tilaberi est la chose qui m'empêche le plus de dormir. Ina so in sanar da ku cewa daga dukkan damoyin da ke gabanmu matsalar tsaron da ake fama da ita a yankin Tilaberi ita ce ke hana ni barci kuma hankalina ya fi karkata a kan ta fiye da komai. Muhammad Bazoum ya lashi takobin murkushe matsalar tsaron da ta addabi wannan yanki. Ce défi, je yana mai cewa kalubale ne da ke gaban ƙasarmu shine babban kalubalen farko da ke gabana a matsayina na shugaban ƙasa domin ni ya kamata in ba ku tsaro zan tunkari wannan kalubale da haɗin kan ɗaukacin askarawan ƙasarmu da goyon bayan ku shugaban ƙasa ya ƙudiri aniyar bullo da wani fasalin musamman domin tallafawa jama'ar karkarar bani bangu da ta zarmaganda inda ake cikin matsanancin yanayin ƙarancin abinci sanadiyar hararin ta'addancin da suka hana gudanar da ayyukan noma a damanar da ta gabata. Je veux mettre en œuvre un plan spécial de soutien à Bani Bangu et aux Armaganda de façon générale. bayanai sun yi nuni da cewa mutanen nan 69 da suka rasu a farkon makon jiya a bani bangu 'yan aikin sa kai ne da ke sintiri ba tare da izinin mahukunta ba saboda haka muhammad bazum ya ankarar da al'umma cewa hukuma ce ke da hurumi da alhakin gudanar da ayyukan tsaro a ko'ina a nan nijar su le mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger